Gwamnan jihar Plateau barista Simon Lalon ya ce zuwa yanzu sun bankaɗo cewa gwamnatin da ta shuɗe na Jonajan ta bar musu bashin fiye da naira biliyan ɗari da hudu. A tattaunawa ta da gwamnan na jihar Plateau Simon Lalon ya shaida mun cewa gwamnatinsa ta naɗa kwamiti da zai bi diddigin yawan basussukan da gwamnatin Jonajan ta bari da kuma matakan da wannan sabuwar gwamnatin za ta ɗauka. Ta bar mana kusan biliyan ɗari da hudu ba a gama ba ma ana zaton idan aka gama zai karu kuma banda haka abin da ya bani mamaki shine a wannan gwamnati abin da za a bar ma gwamnatin da ta shiga wato namu gwamnatin shine miliyan 90 miliyan 90 bai isa ma ya biya ministry guda daya ba a plateau kuma muna bisatan billions ne da yawa wanda za mu biya ma'aikata to abin da na gani ya kawo mana damuwa kenan dole ne a duba domin kuɗi na jama'a ne ba za a bar kuɗi ya tafi haka ba yanzu mun sa ana neman a samu mana ainihin basussukan da aka bari da kuma ainihin kudaden da ya kamata a bari so dole ne mun fuskanci abin da za mu yi mu duba a yi gyara saboda gobe ba wai ana neman a ce ana fada da wani ko ana fada da wanda da ya gwamnati ba a'a idan kayan gwamnati kayan jama'a ne dole ne mu lura da shi mu duba inda kudade suka fita inda kudade suka bata domin a dawo da shi domin mu samu gyara ba za mu waiwaye baya ba akwai waɗansu matakai da za ka ɗauka wajen ganin ka ƙara haɗa kan jama'a kila ko ta wajen tattaunawa da waɗanda ake ganin kamar ba su gamsu da gwamnatin da ta wuce ba. a kwarai domin mu gama naɗe-naɗe ba in mun gama a lokacin da muka gama za su lura cewa duk abubuwan da muke yi na haɗin kai ne banda haka ai mun riga mun sa a kasa mun ce kowane kabila za ta samu shiga a wannan gwamnati in ba wani abu ba da ikon allah na ga zamu nemi duk hanyoyi wanda kowa zai ji daɗi ya samu ji daɗin zaman lafiya a plateau gwamnan jihar plateau kenan barista simon lalong To sai dai duk kokarin da na yi don samun wani da zai mai da martani daga bangaren gwamnatin ta Jona Jan ya ci tura. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Duniya ce addaban tsoro, harakoki na ka juyawa in wata ta tafi wata ta dawowa. Mulkin ko kalilan ne, to na Allah shi kasira ne, idan Allah baya canzawa, Allah kyauta mabawanka.